بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yau shida ga watan ramadan dubu da da dari hudu da arba'in da shida hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma yi daidai da shida ga watan mars dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba da karatun tasiri kamar da muka saba a jiya mun kwana a cikin a suratun nisa a aya ta hamsin da bakwai yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta hamsin da takwas inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك رجل واحسن تاويلا الله سبحانه وتعالى ينا سيمنا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها للي الله سبحانه وتعالى ينا امرتكم da kuma yarda أمانوني zuwa masu ita wa idza hakamtum bainan na dan kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bih lalle allah ma dalla da abin da yake maku wajibi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle allah ya kasance mai ji mai gani wato wannan ayan ta ambaci abubuwa guda biyu wanda wato a kansu ne aka ake gina gwamnati a shari'a musulunci ba ma gwamnati ba kawai a kansu ne ya kamata a gina rayuwar mutane a tsara rayuwa ta da abubuwa za su tafi daidai kowa zai ji daɗi kuma ba za a zalunci kowa ba abu na farko shine riko da amana Allah ya ce inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanat ila ahli Allah yana ba ku umarni umar da amanoni zuwa ga masu ita kowane irin mu'amala fara daga alaka tsakaninka da ubangijinka ya kamata ka san cewa duk dokokin Allah subhanahu wata'ala a gare ka amana kamar amana suke don haka idan za ka yi sallah ya kamata ka san cewa amana ce a kanka ka yi sallah yadda ya kamata ka yi sallah in za ka yi azumi amana ce gare ka ka yi azumi yadda ya kamata in za ka ba da zakka in za ka yi aikin hajji duk wani aikin bauta da za ka yi wa Allah ka san cewa amana ce a wuyan ka Allah zai tambaye ka don haka ya kamata ka yi shi bisa ga karantarwar shari'a haka na kuma in ka zo abin da ya shafi alaka tsakaninka da mutane to ya kamata ka zama to mai riko da amana idan aka ba mutum ajiya to ya rike amana idan mutum ya karbi wani abu na aro ya kamata ya rike amana idan mutum zai yi ciniki zai yi kasuwanci zai saya da sayarwa ya kamata ya rike amana ina fata mu a kowane mu'amala na mutum ya kamata mutum ya zama ne amana wanda kuma wannan ya yi karanci a wannan zamani ina fatan gani dama manzala sallallahu ya sanar da sahabbai cewa yana daga cikin alamomin tashin kiyama shine mutane za su to zartar da amana wata rana wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na magana da jama'a ya tambaye shi yace ya rasulullah mata sa'a yaushe ne tashi kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa masa ba sai da ya gama magana ya tambaya yace ina wanda yake tambaya yaushe ne ta tashi kiyama yace ga ina yace masa idza duhi'at al-amana fantazir as-sa'a idan aka tozarta da amana to ka jira tashin kiyama wannan lokacin don haka ya kamata musulmi ya sifanto da riko da amana bai kamata a san musulmi da kha'inci ba ina ba tambari ke sa manzara rasul a cikin hadisi zai na cewa da amana ila man ila man Ya ce ka da amana zuwa ga duk wanda ya baka amana ya wanda ya baka kayan amana Ya ce wala ta taqul man ka. idan wani maka haiti to kakka rama kai maka yi haiti da in ka rama da kai da shi kun zama da ina ba ta magana da ka ya kamata mutum ya zama to ne riko da amana haka nan kuma waɗanda suke cikin gwamnati wannan na fara wannan ya kamata ya zama to a kan shi ne aka gina gwamnati waɗanda suke riko da mukami a cikin gwamnati ya kamata san cewa wannan abu amana ne akan akan wuyansu kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaye su bai kamata mutum ya kalli mukami na gwamnati a matsayin hanya na samun arziki ba a kamata ne ya zama ta tunanin mutum yana kallo wannan aiki a matsayin dama ce ya yi wa mutane hidima idan aka yi haka Shi ne komi zai tafi daidai amma matuka babu amana ko ba yanda za a yi abubuwa su tafi daidai sai yasa sau da yawa za mu dinga ji gwamnati na fitar da kudade masu yawa amma kuma ba a ganin tasirin saboda me saboda karancin amana za ka zauna ka ce ka je an ce an ba da tallafi abu kaza a raba ma jama'a sai da ka kalla a jiri ko kuma ka je a rediyo amma da ba za ka gani a kasa ba saboda me abun ya bi ta hannu wasu sun rike ina ba ta gane ta haka ko yaya amana take ko kankanta ya kamata mu ke zauto mai riku da ita da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya ta sauka ne a a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi nasara akan mutanen Makka lokacin fatmu Makka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka da ma tun a zamanin jahiliya al-Abbas bakwansa shine wanda yake kula da shayar da alazai a garin Makka sannan kuma akwai Usman bin Talha shi kuma shi ke kula da makullin dakin ka'aba dan haka da manzo Allah ya zai ci galaba kan mutanen ka'aba a mutanen makka kuma dama akwai ka cikin dakin ka'aba sai manzo Allah ce ina Usman bin Talha yace ga ina yace ba ni makullin ka'aba sai ya mika makullin ka'aba ga manzo Allah kuwa yana so ya mika makullin ka'aba ga manzo Allah sai ya ji Al-Abbas yana cewa manzo Allah ya kai ya kai manzo Allah ka hada mu waɗannan hidimomi guda biyu mana ya zama to mu muke kula da shayarwa mu ne kuma muke kula da makulin kawa sai usman musalha ya kame ya gire ta makulin kuma manza da ce ba ni makulin ya zo zai ba manza da makulin ya sake ji albasa ya yi wannan magana sai ya sake kame kuma manza da ce ba ni makulin zai ba manza da ya sake ji albasa ya mai mai wannan magana sai ya ce na ba ka wannan makulin a matsayin amana ina ba ta muga wannan sai manzo Allah ya karbi makulin ya bude dakin Ka'aba ya shiga ya rushe duk gumakan da ke ciki yayi sallah na fila raka biyu da ya fita daga Ka'aba sai ya karanta wannan aya ya ce ina Usman babban Salah ya shiga ne ya ce ga makulinka ya mai masa bai ba babban sala ya sake ce masa wannan makulin za ta ci gaba da zama tare da kai da zuriyanka don haka ila yau mina haza zuwa wannan zuwa yau makulin yana hannun zuriyar gidan Usman bin Sala ina ba ta muga da wannan don haka wasu malaman suka ce wannan shine sanadiyar saukar da wannan aya wasu malaman suka ce ba wannan bane ala hannun lafazin ayan gamman ne ya hada da wannan kisan da sauran halaye da mutum zai samu kai a ciki na haka Allah ya umarci mu da mu mayar da amana zuwa ga masu ita sai kuma rukuni na biyu ya ce wai zan hakankum bainan na an tahkumu bil adal idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci ana bukata kowa ya zamanto adili kowane musulmi ya kamata ya zamanto adili ne musamman idan ya zamanto shugaba to ya kamata ya zamanto mai hukunci ne da adalci tabawu shugaba ko kuma alkali matuka shugaba da alkali suna kokari su yi hukunci bisa ga adalci Allah zai ci gaba da ba su taimako da zara sun koma suna neman su yi zalunci to Allah zai sake so Allah zai zare taimakon sa a wurin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah ma'al hakim ma lam yajur fa in jara yace fa idza jara wa kalahu ila nafsi Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mai hukunci matuka bai zalunci ba da zara kuma ya yi zalunci su Allah zai wakilta ce zuwa gare zuwa ga kanshi ma'ana Allah zai kire hannunsa a lamarinsa. don haka ya kamata ya zama masu hukunci mu zama masu adal a duk wani abin da zaki haka nan mutum ka zama mai adal tsakaninka da ubangijinka tsakaninka da iyalanka idan kana da mata sama da daya ya kamata ka yi masu adalci ka yi adalci tsakaninsu idan kana da yara yana da kyau ya kamata ka yi adalci tsakanin yaranka ya kamata ka yi wa kowa adalci a mu'amalanka a maganganunka ka yi ma mutane adalci saboda yin adalci yana da matukan muhimmanci kuma yana da lada mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace innal muqsitin inda Allah yawmal qiyamah ala manabirin min nur yace masu adalci a wurin Allah a ran tashin kiyama za su zamanto akan mimbarori na haske ala yamin rahman a daman ubangiji mai rahma a wannan hadisi ya fassara su yace allazina ya'diluna fi hukmihi wa fi ahlihim wa ma wallu su ne waɗanda suke adal a cikin hukuncinsu a cikin iyalansu da kuma duk wani aiki da aka sa ina ba tambari da haka magana akan adalci da riko da amana suna da matuƙar muhimmanci akan su ne aka gina gwamnati a musulunci ina ba tambale kuma akan su ne ya kamata mutane su gina tsarin rayuwarsu idan aka rasa waɗannan abubuwa guda biyu a cikin al'umma to babu yadda za a yi abubuwa su tafi daidai inda al'umma suka koma kowa ya zama mai tsayi kowa ya zama mai zalunci to ba yadda za a yi a samu cigaba daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ce mana yayi wallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani a Allah Allah ce ku yi biyayya ga Allah wa a rasul ku yi biyayya ga manzo wa ulil amri minkum haka nan kuma ku yi biyayya ga majibinta al'amura a cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah ku mayar da ke zuwa ga Allah wa rasul da kuma zuwa ga manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance masu imani da Allah da ranar karshe zalika khairun wannan shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine ya mafi kyan ga makoma wannan ayan ita mata da matuka muhimmanci a tsarin rayuwar al'umma Allah ce Allah yana kira ga waɗanda suka yi imani Allah ce ku yi fa'a ku yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ku yi fa'a ga manzansa Allah subhanahu wata'ala da ya umurce mu da mu yi fa'a ga Allah gare shi abin da yake nufi shine mu yi fa'a ga alqur'ani sannan kuma biyayya ga manzan Allah shine mu bi umarni manzan Allah da duk abin da manzan Allah ya hana a cikin sunnoninsa sannan kuma yace wa ulil amri minkum sannan kuma mu yi biyayya ga majibinta al'amura ko gan jiya ne a nan ko muke magana akan alqur'aniyun muke cewa abinda suke da'awa akai mata ne saboda babu yadda za a yi ka raba Allah da manzansa ina fata muka ne ta haka idan ka je tafsirin malaman tafsiri ka wannan aya za ku ga malaman tafsiri sun kawo hadisai masu yawa da suke nuna muhimmancin tsa'a ga Allah da manzansa kuma suna bayanin cewa abinda ake nufi da tsa'a ga manzansa shine din sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka duk wanda ya waye gari ya ce shi alkur'ani kawai yake bi shi ba ruwan da hadisi to tabbas wannan yana kan bada. akwai hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Rafi inda alaihi wasallam yake cewa la alfa yanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi kada in sami da daga cikin ku mana ranar tashi jama in zo in samu da daga cikin ku yana gade. wato a ba ma ranar tashi jama to a nan duniya kada a samu in samu da daga cikin ku yana gade akan gadon sarautansa ya jihil amr mimma amartu bihi wani lamarin ya zo masa daga cikin abin da nayi umurin da shi auna haitu anu ko kuma wani abu da na hana fa yaqulu sai ya ce la nadri ya ce ni fa ban san wannan abun ba ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu abinda muka samu a cikin littafi kawai shine muke bi manzo Allah yace kadan same ku akan wannan sifar imana idan na same ku akan wannan sifar to babu shakka kun kuna kan bata ina ba tambayi a wata riwaya na wani hadisi mai kama da wannan yace ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu yace lallai an bani alqur'ani da makamancinsa tare da shi menene makamancinsa shine sunnansa a cikin wannan hadisin yace lokaci yayi kusa da za ka zo ka samu wani ka yace rajulun shab'an mutum ya ci ya koshi yace kawai mu fa ya jama'a duk abinda kuka gani yace alaikum bi hadal qur'an ya jama'a ku rike wannan alqur'ani fama wajadtum fihi min halal fa ahillu duk abinda kuka samu a cikin wannan alqur'ani nan halal ku halalta shi wama wajadtum fihi min haram fa harimu duk wani abu da kuka samu a cikin wani alkwanin haram kuma ku haramta shi banda wannan kuma babu kuma manzo Allah yace ala ma harrama rasul mithl ma harrama Allah abunda manzo Allah ya haramta shi ma kamar abunda Allah ya haramta ne ina ba ta gani dan haka umurni manzo Allah daidai yana tafiya ne da umurni Allah subhanahu wataala sai sa Allah subhanahu wataala yace mana wa ma yamsiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ina fatan gani dan haka duk wani abu da manzo Allah ya fada shi ma wahayi ne dan haka kada mutum ya rudo da masu dawa ko masu kira zuwa ga kawai a rike alqur'ani a bar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka fada ba yanda ka yi kabi alqur'ani ba tare da sunna ba ina fatan gani sannan kuma abu na uku shine ce mu bi majalisa al'amura a cikin ma'ana shugabanni malamu suka ce ulul amr anan ya hada wato shugabannin siyasa da kuma shugabannin addini ma'ana malamai ina fatan bane idan aka samu waɗannan mutane guda biyu da shugabannin ta bangaren siyasa da kuma shugabannin ta bangaren addini sun zama so masu riko da amana da kuma masu adalci to za a samu komai na rayuwa zai tafi daidai mutane za su ji daɗi rayuwa kuma gobe kiyama za su rabauta a lahira amma idan aka samu waɗannan mutane sun zama sun masu son kai shugabannin addini da shugabannin siyasa sun zama sun masu son kai ba su a riko da amana ba su a adalci sau za su fata ma rayuwar mutane rayuwar ina ba ta mun gane wannan to Allah ce fa in tana za ku fiske idan kuka yi jayayya cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah mana zuwa ga alqur'ani war rasul haka nan kuma zuwa ga manzo mana zuwa ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalikum yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance masu imani da Allah da ranar karshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi wannan kuma shine mafi kyau ga wato makoma mana idan aka mar da al'amura zuwa ga alkurani da sunna to karshen lamarin zai yi kyau shi mana wa ahsanu tawila karshen lamarin zai yi kyau dan haka ya kamata mu san muhimmancin zai sunna manzo Allah صلى الله عليه وسلم نعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا قبل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم أنفسهم قولا بليغا kafin na shiga waɗannan ayoyin mu yi magana kan muhimmancin biyayya ga shugabanni to sai dai ya kamata mu sani duk da cewa shari'a ta umarce mu da mu yi biyayya ga shugabanni ya kamata mu san cewa ana biyayya ga shugabanni ne a umarnin da suka bada wanda bai saba ma shari'a ba wannan yana da matuƙar muhimmanci ta wannan idan shugabanni tawawo shugabannin siyasa ko kuma shugabannin addini suka ba da umarni a yi wani abu wanda ya saba wa karantarwar shari'a to ba wajibi ba ne a bai kamata a musu biyayya ba ina fata mu sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mafa'a fil ma'ruf ana biyayya ne a cikin abin da ya dace da shari'a wato wannan magana manzo Allah inna mafa'a fil ma'ruf sanadiyan fadin wannan magana shine abin da ya faru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wasu mutane yaki sai ya nada masu shugaba wani ana kiran shi uzafa yake masu kafin su fita yake uzafa shi ne shugaban ta haka kuma masa biyayya sai suka fita sun je sun gama yake su kafin su dawo sun yara zangwa wani wuri sai suka yi wa uzafa laifi wato sojin da suke karkashin shi da suka masa laifi suka bata masa rai sai ya yi fishi fishin ya kai ga ya rasa ya zai da su ya ce kafin mu fita daga gida ba manza ne ce kuma biyayya ba suka ce su ta shi kenan yanzu na ba ku murni ku shiga daji ku nemo itatuwa suka je suka nemo itatuwa suka zo ya ce ku hada wuta aka hada wuta aka hura wutan sosai sai ya kama da karfi ya ce to yanzu ina ba ku umarni ku shiga ciki ba maza da ce ku bi umarni na ba mu da ce ya ce to yanzu ina ba ku umarni ku shiga cikin wannan wutan wasu daga cikin su suka dinga shakka ku shiga wannan wutan ta suka fada wa kai suka ce ai saboda gudun wuta ne muka je muka yi imani da manzo Allah ko ba ka bane ta yaya kuma za mu zo mu shiga wuta kuma suka ce kai wannan buri gaskiya ba za mu yi wannan buri ba da haka suka kibi da suka koma madina shine suka je suka tambi manzo Allah ga abin da ya faru ga abin da ya faru manzo Allah ya kalle yake masu lau da khazumuha ma kharaju minha abada da kun bi shi kun shiga wannan wutan da ba za ku fita ba har abada sai yake ce masu inna masa'a fil ma'ruf ina ba ana biyayya ne a cikin abin da ya dace da karantarwar shari'a ina ba don haka yana da kyau mu sa wannan kaidi eh bin shugabanni in masu biyayya yana da matukar muhimmanci to amma ana masu biyayya ne a umarnin da suka bada wanda bai saba ma shari'a ba Allah ya samu dace hmm. to bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala mana alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk Allah ce shin baka ga wadanda suke riya cewa su sun yi imani da abinda aka saukar maka wa ma unzila min qablik haka nan kuma suna riya cewa sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka amma kuma yuriduna an yatahakamu ila taghut sai da kuma suna nufin su kai hukunci gaban taghut wa umiru an yakfuru alhali kuwa an umurce su da su kafirce masa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaytan na nufi ya batar da su batarwa mai nisa wannan ayan ta sauka ne a ra'ayin yawa daga cikin malaman tafsiri game da wasu daga cikin mutanen madina wasu daga cikin munafikai waɗanda sun shiga musulunci ne da bakin su amma kuma bai kai zuciyarsu ba wasu daga cikin su ne suka samu rikici ya faru tsakanin su da yahudawa yahudawa da suke zama madina don haka da suka dinga rikici suna ta sabani suna ta jayayya sai ba yahudan su yahudan suka ce shikenan mu kai kara wurin annan muhammad ya yi hukunci tsakaninmu saboda sun san cewa zai yi adalci su kuma da nan munafakan saboda sun san cewa ba su da gaskiya suka ce a'a mu kai tara wurin ka abu na ashirar wanda yana da daya daga cikin manyan yahudawa kuma sun ce su musulmi ga suna yahuda na ce masu mu kai kara wurin annabinku su kuma suna cewa a mu kai kara wurin shugabanku ina mata gane daga karshe sai suka yi yarjejeniya akan su kai kara wani wani boka daga cikin su ba su je wurin annabi muhammad ba ba su je wurin kabun ashar ba daga karshe wurin boka suka je to shine allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa ba ga mutane ba allah rafa da ba manzonsa ba ga mutanen da suke riya cewa su sun yi imani da abin da aka saukar maka su ne waɗannan munafukai wa ma unzila min qablik da kuma abinda aka saukar gabanika ma'ana yahudawan kenan wanda wanda suke riya sun imani da littafin at-taura amma kuma suna so su kai hukunci gaban tsagutu shi ne kamar da muka yi bayani jiya duk wani abin da aka kai tare iyakokin Allah a sa ina ba ta gani shi ne wurin bokan da suka ce za su yi wurinsa Allah ce hakika an umurce su da su kafirce masa to amma wannan ba wani abu ne ya jawo wannan sai da shaidan ne yake nufin ya batar da su bata mai nisa ta haka idan musulmi yana da imani a zuciyarsa imani na gaske to a kowane lokaci kamata ne ya kai hukuncinsa a gaba Allah da manzonsa ina ba mu gani Allah ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan aka ce masu ku zo zuwa ga abinda Allah ya sauka, wa ila rasul kuma ku zo zuwa ga ah, manzonsa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa zaka ga munafikai suna bijire maka matukan bijirewa ina ba san gani idan aka kira su su zo a yi masu hukunci da alkur'ani ba za su zo ba idan aka kira su zo a yi hukunci da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su zo ba kuma suna dawon su musulmai ne to wannan shi ne halin munafikai kuma a wannan lokacin duk wanda da gangan yake yin hukunci da abinda alkur'ani yake yake yin hukunci da abinda suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya nufi wani hukunci daban to ya ya zama to daya da wadannan mutane ina ba ta mugani don haka ya kamata mu sani duk da cewa a halin rayuwa da muke ciki musamman mu a nan Najeriya galibi kotunan mu suna hukunci ne da wani doka daban wanda ba na alkur'ani ba ko ba ka bane kuma idan wani abu ya faru ya kai ga sai ka kai kara zuwa kotu ya zama to babu yadda za a yi ka kwace hakinka sai ka je irin wannan kotu to a wannan yanayin malam suka ce kana da kana cikin lalura ina fatan gane ya zama to lalura matuka baka kudurta a zuciyanka cewa wannan dokan ya fi shari'a musulunci ba ko kuma daidai yake da shari'a musulunci ba duk wanda ya riya a zuciyarsa cewa ta ai duk daya ne duk ana neman a ya mai haƙi haƙi ta kawai haka ko da sawawo an bi ta hanyar ne ko kuma an bi ta hanyar constitution duk daya ne duk wanda ya riya a zuciyarsa cewa daya suke matsayi da suke yake wannan ya zama kaji haka na kuma duk wanda ya riya zuciyarsa cewa wannan dokan ma ta mafi shari'a daraja da wannan shi ma zama kafin amma kuma wanda lallura ne ya kai shi saboda yana nema ya kwato hakinsa babu yadda za a yi ya kwato hakinsa sai da ta wannan hanya to wannan yana da uzuri matuka a ransa ya san cewa hukuncin shari'a shi ne ya fi ina ba ta lallura ne ya kai shi zuwa wannan wani. da haka sai zama to shi wannan yana da uzuri a gaba Allah subhanahu wataala to amma kuma ko a nan computer nigeria ma da muke aiki da shi akwai wasu abubuwa da din ta ba shari'a ya ba kotun shari'a huru ne akan sa ina fata muka ne abin da ya shafi gado misali abin da ya shafi rikici ko sabani tsakanin ma'aurata abin da ya shafi saki abin da ya shafi reno yara da makamanci su kotun shari'a tana da hurumi a kawo da nawuwa na haka idan aka zo aka samu rikici akan wannan abun sai musulmai suka ki su kai maganan kotun shari'a suka fifita su kai maganan zuwa kotun eh, constitution ko wani abu haka saboda son kai to a lokacin wannan ayan za ta hau kansu ina ba ta gani saboda ne a kodanda suke irin wannan da gangan misali abin da ya shafi gado mun san yadda shari'a ta raba gado ko ba ka bane wasu za su yi tunani cewa to idan muka ce za mu raba gadon nan bisa ga karantarwar shari'a mai yiwa za a ba wasu sama da wasu gara bari mu tafi kotu wanda ba na shari'a ba a raba mana wannan gado bisa ga tsarin dokan constitution ina fata mun gani idan suka yi wannan alhali suna da dama su kai maganan kotun shari'a musulunci to sun bi ma karantarwar shari'a kuma sun yi son kai wanda kuma ana ji masu tsoro ayan za ta hau kansu ina fatan fahimci wannan na wannan shi to shi yasa Allah subhanahu wataala yace masu iri wannan to su jira ko su ji tsoro wata masifa na iya na iya samu su shi yasa Allah ce fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim Allah ce ta yaya hali su zai kasance idan wata masifa ta afka masu bima qaddamat aydihim saboda abinda hanayensu ya kaddamar thumma ja'uka yahlifuna billah sa'annan su zo wurinka wurinka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zo wurinka yahlifuna billah suna rantsuwa da Allah suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa suna cewa ai mun ba abinda muke nufi sai da kawai muna nufin wato kyautatawa ne sannan kuma muna nufin samun haɗin kai ma'ana waɗannan munafukai da suka yi rikici da wayannan yahudawan kenan inda da misali da suka je wurin wannan bokan wani abu ya same su wannan musiba ta auka masu za su gudu kuma su dawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin za su bada uzuri su ce ai su suna nan sun yi imani da Allah da manzansa kawai abin da ya kai su wurin wannan bokan shine kawai suna neman kyautatawa ne suna neman maslaha suna neman a samu hadin kai shi yasa wannan shine abin da ya kai su wannan kuma shine abin da ko a wannan zamani shine uzurin da mutane suke suke badawa kwanakin baya muna rikici da wata mata wanda ta je wurin ta je toci ne neman magani ina ba ta gane an kira ta na waya aka bani yin magana da ita ina kokarin fahimtar da ita cewa a matsayin ki na musulma ya kamata ba tana cewa ta ai lafiya ne ta je nema ba wai ita bata yi mani da Allah ba ko bata yi mani da alkuwan ba a lafiya ne kawai take nema ina fata muka da wannan shi ne irin wannan amsa cewa in aradna illa ihsana kyau da wannan muna neman maslaha ne ina fata muka da idan mutum yana riya irin wannan a zuciyarsa to gaskiya akwai alamun tambaya akan imaninsa ina wata magana saboda duk wani maslaha duk wani alheri yana cikin karantarwar shari'a ne duk wani abin da ya saba karantarwar shari'a kuma to babu alheri a cikin sa ina ba zan gani ta haka kada mutum ya rudu da irin wannan tunanin ta haka za su zo manzo Allah suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Allah ce ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wadannan sune wanda Allah subhanahu ta'ala ya san hakikanin abin da yake cikin zukatansu don haka Allah ya ce fa a'rid anhum ka kawar da kai akan su amma kuma duk da haka wa'idhum kai musu wa'azi wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka fada masu a karan kawunan su magana mai shiga zuciya ina ba ta gane don haka wannan shi ne abin da na yi kokarin na yi da wannan matan duk da cewa tana ganin ita ba ta yi koyo abin da ta yi daidai ne saboda kawai lafiya ta yi na yi kokarin na in fahimtar da ita idan mutuwa ta kama ce a wani wunfa, ya zaki saboda hakan na faruwa akwai wanda aka taba wani labarin ban san ban san kuna ba labarin labarin shi ba akwai wanda aka taba wani labarin shi mutum ne wanda yake da riko da addini yana da riko da addini sosai amma kuma a gidansa gaba gida duk yan bida ne masu mu'amala ne da aljanu masu magani ne na sihiri da sauran amma kuma shi kare yana kokari ya kamanta sai ga shi wani rashin lafiya ya zo ya kama shi yana cikin wannan rashin lafiya aka zo aka ce masa bari a kai shi wurin wannan eh, shugaban gidansu wanda yake yana maganin sihiri da sarasu shi zai masa magani yace aje sai aka je yana wurin ana masa magani an rufe kansa an an sa tulare haka tularen wuta haka aka rufe shi a ciki ana cikin ya ana ciki ana ta abubuwa na safe su daga ba da suka cire wannan zani sai suka samu kiyama kaga wannan ba ba kikkiawa ba ba karshe bane ne kyau ne ina ba samu gane da haka baka san yaushe mutuwa zai zo maka ba da haka kana gane ai ba kuma bari da injin dawaye ba ba kuma bane in ka je mutuwa ta sami ka wani ba ya za ka yi da haka ya kamata mu nisanki zuwa irin waɗannan wurare kuma babu wanda zai je waɗannan wuraren sai wanda yake da matsala a imani ba shi yasa Allah yake Allah ya san hakika ne abin da ke cikin zukatansu da haka idan muna tare da irin waɗannan mutane mu kawar da kai daga gare su amma kuma ma'ana mu kawar da kai daga gare su kara mu bari su yi mana tasiri mu bi su amma kuma duk da haka a ci gaba da masu wazi sai sa nake wa'idhum kai masu wazi kuma kai masu magana magana ne rasa zuciya magana da zai shiga zuciyansu wanda za su san cewa wannan abin da suke kai ba daidai bane Allah ya shirye mu gaba ɗaya وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa la yuta Allah ce ba mu taba aiko da wani manzo ba a face dan ai masa ta'a ai masa biyayya yace bi iznillah da iznin Allah walau annahum idh zalamu anfusahum Allah ce da a lokacin da suka zaliki kawunan su ja'uka sun zo wurinka ya kai manzo Allah kenan fastaghfirullah sai suka roki gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma manzo ya roka masu gafara to la wajadullaha tawwaban rahima da sun sami Allah yana mai yawan karban tuba mai jin kai simana waɗannan mutane da suke barin hanyar Allah su je su wani hanyar daban da idan suka zalici kansu haka sun zo wurin manza Allah sai su zo su sake jaddada imanin sai su roki gafaran Allah manzo Allah kuma ya roƙa ya roƙa musu gafara wurin Allah sau da Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su ya kuma ji kansu don haka ana so duk sanda mutum ya yi zunubi aka wato an karar da shi ya dawo kan hanya ya yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kuma bi Allah ya bi manzonsa a lokacin da manzo Allah yake da rai to shine ya halasta a zo wurinka, a roki gafara Allah a kuma nema daga wurin ya roka wa mutum gafara to amma kuma bayan rasuwansa wannan ba zai yi kuma ba don haka ba daidai ba ne abinda mutane suke yi yanzu nan idan mutane da yawa suka tafi aikin hajji ko suka tafi aikin umra za ka samu da yawa saka ga mutane sun je masalacin manzan Allah sun je wurin kabarin manzo Allah ka ga mutum suna sun zo suna cewa manzo Allah ya manzo Allah ka gafarta mana manzo Allah ba shi da ikon gafarta zunubi ina fata mun fahimta wannan manzo Allah ba shi da ikon gafarta zunubi idan ka haɗa wanda waɗanda suka yi karatu a cikin su in ka ce lokacin da muke ta muna yawan na ba da mutane akan kuskure wannan kuskure in ka haɗa wanda suka dai karatu a cikin su wannan shine abin da za su karanta mata za su wannan shine dalilin su ina mata wani sun sai Allah ya ce izalamu anfusahum ja'uka su zo wurinka shi manzala kenan fastaghfiru la wastaghfara lahum ar-rasul dan haka su sun zo su roki gafara Allah ne a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum wannan aya ana aiki da shi ne sanda manzo Allah yake da rai saboda inda ma'ana ayan a dinga zuwa wurin manzo Allah roƙon gafara ne bayan mutuwansa da sahabbai ko ba ka wani babu ko hadisi kwaya da da yana cewa sahabban manzan Allah suna zuwa kabar manzan Allah neman gafara Allah subhanahu wataala ina fatan ban jona da haka ba daidai bane lokacin da manzan Allah yake da rai sahabbai na iya zuwa wurin sa su ce mun su ba zuwa ga Allah ya ga manzan Allah ka roka mana gafara mana yayi masa addu'a wannan yayi ba wani abu bane amma bayan mutuwan sa taya zaka je ka roki gafara wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu yana kwanciya mutu ina fatan ga dan haka wannan abin da mutane suke yi ba daidai bane daga nan sai Allah subhanahu wataala ce fala wa rabbika Allah ce ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai su sanya ka ka zamanto mai hukunci a cikin duk wani sabanin da yake tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan kuma ya zama ba su samu wani kunci ba a zuciyarsu game da hukuncin da ka yanke wa yusallimu taslima sannan kuma su mika wuya mika wuya ga baki da wannan shine hakikanin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai saba zamanto musulmi cikakken musulmi ba har sai ya yarda manzo Allah shi zai yi hukunci Allah da manzonsa su ne za su yi hukunci game da lamarinsa ina fata mun gare la yuminu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya mana har sun sanya ka kai ne mai hukunci a cikin duk wani sabon da ke tsakanin sannan kuma ba wai kawai su mai da kai kai ne mai hukunci ba ba a bayan kayan hukunci ka kada su ji wani abu a ransa a awar su game da hukunci da kai yake wanda kuma yanzu ana sa mutane haka za ka iya ce ma mutum ga karantarwa addini game da abu kaza sai ka ji ko da ya yi shuru a ransa sai ka dinga gane alama kamar bai ji jin wannan abin da ka gaya masa ba yana jin dan bai za ce haka ran manzo sai mutum yanzu na kace masa manzo Allah yake a barge mu sai yake to eh, sai dinga ji ya za ya ta a barge mu ko ka ce masa manzo Allah sunna ne na manzo Allah a daga wando sai dinga ji ya ta ta dinga yawa na daga wando to idan mutum ya zama to mana a ransa yana yana wani irin kiyayya da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to akwai munafiki a zuciyarsa gidan ina wata gani sai sa Allah yake ta wani sallimu taslima su mika wuya mika wuya gaba da ya zama to ka yarda da hukunci Allah da manzonsa sannan kuma ba ka jin wani hukunci game da wannan hukunci ina wata gani da daga cikin malamin tafsiri karkashin wannan aya suna kawo wani kissa wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah da wani sahabi Zubair bin Awwam wato rikici ne aka samu tsakanin Zubair bin Awwam da wani daga cikin mutanen Ansar zubair bin awam yana da gonansa kusa da inda ruwa yake eh, gudana shi kuma wannan ansari yana da gonansa a gaban gonan a kunce a bayan gonan zubai bin awam ne to sai zama to zubai bin awam abin da yake idan ruwa yana zuwa to sai ya dantare tare ruwan ya shayar da gonansa in ya gama shayar da gonansa sai ya saki ruwa kuma ya gangara zuwa ga gonan wannan ansari ne sai shi kuma ansari ne ya zo shi ma zubar ka daina a tare wannan ruwan kamar ruwan kawai ya ta gudana wanda kuma idan shi ya yi haka to shi gonansa ba zai samu shayarwa ba yadda ya kamata shi ne rikice shiga tsakanin su sai suka kai kara wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce kai zubar ka tare ruwan ka shayar da gonanka da zara ka gama shayar da gonanka ka saki ruwan kuma ya gangara zuwa ga wurin makwabcinka shi ma ya shayar da nasa menene zuwa ne ci wannan hukuncin yanzu dole haka haka din haka za a yi saboda gonan zubair bin awam din shi ke kusa da ruwa. ina mata gane da shi wannan ansari da ya samu hukuncin daidai da abin da yake so ba sai ya ce ma manzala kenan kai wannan hukunci ne saboda shi bin awam dan wato gogonka ne yace an kana ibn amati mana kai kai haka ne saboda shi mana akwai alakan dangantaka tsakaninka da shi shi dan gogonka ne sai manzala yake idan manzala bai yi adalci ba waye zai adalci kuma a duniyan to shine manzala wannan mu ya ba manzala hauji har sai da yake ma Zubair bin Awam yake ka tara ruwan har gonanka ya shayar har ma ruwan ma ya sake koma zuwa ga inda ya fito ina mata so saboda mai azali ba shi da hakki akan Zubair bin Awam shi gonansa yana bayan gonan Zubair bin Awam ne dan haka sai a wannan abu ne ya fada ya ba ya ma manzala rai to shine zubar bin Awam yake cewa ina tsammani wannan abin da ya faru shi ya jawo Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa ba za su zama su masu imani ba har sai sun sa manzo Allah shi ne mai hukunci a cikin duk wani sabon da ya faru tsakanin sannan kuma idan yayi hukunci to kar su ji wani hukunci a ransu game da abin da ya yanke kuma su mika wuya a gaba daya da haka aka ya kamata musulmai su zama za mu sa nan insha Allah ta'ala abinda mu da Allah ba inda muka yi kuskure ne mana subhanaka allahumma wa bihamdika sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da akwai tambaya akwai tambaya kamata ba eh, tana iya daga muryanta sai karatu gurgudu wanda za ta jiyar da kanta ko kuma mijinta ko kuma yaranta waɗanda suke tare da su a gida amma ta daga murya wani a waje ya dinga jin muryanta muryan karatunta hakan na iya jawo fitina ina fata muka da musamman idan tana da murya mai kyau tana rera karatun alkur'ani wannan zai iya jawo hankali wani a waje ya sa fitina don haka bai kamata ba yana da kyau mu gane muryan mace ba al'aura ba ce ina ba mu gane ya halatta mace ta yi magana kowa ya eh, amma kuma abin da ba a so ne mace ta dinga wato ya za ce ta dinga magana irin kamar karkatar da murya haka ta yadda zai jawo hankalin mutum shine ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala in taqaytunna fala tahbana bil qawl yace fayatma alladhi fi qalbihi marad ina fata magana don haka in za ta yi magana ta yi magana normal magana daidai ne wannan ba wani abu bane amma ta dinga karkatar da muryan ta ko na abu haka ba haka wannan shine abin da shari'a ta hana don haka in za ta yi karatu ta yi karatu normal ba sai ta daga murya har wani a waje ya ji ba musamman inda tana rera alkur'ani ne da kyau ta inda hakan zai iya jawo hankalin wani a waje wallahu ta'ala a akwai tambaya kuma ko? Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.